Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Na je farin ciki kuma na yi murna da na ji cewa ana dawo yara amma daga baya kuma sai na zo na ji cewa yata ba ta ciki sai na yi bakin ciki sosai wanda har maman mata su ma an kai ta har asibiti sai da an ji a yi mata magunguna kamin ta samu sauki tun dawowar waɗannan 'yan mata dai a cikin hukuma ko gwamnatin yobe ko na taraya ko hukumar 'yan sanda ko hukumar sojoji ba wanda ya tuntube ni ya yi min magana sai dai abokanan arziki da 'yan uwa Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram tana ci gaba da riƙe Liya Sharibu, ɗalibar makarantar sakandaren Dabci guda ɗaya tilo da ƙungiyar ta koma da ita, sabili da taƙi musulunta. Bayan dawo da sauran 'yan matan da suka rage da rai da ta sace ranar goma sha tara ga watan Fabrairu, ta kuma dawo da su ranar da suka cika kwanaki talatin a hannunta. Wannan na faruwa ne ana sauran kwanaki goma sha shida a cika shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok, waɗanda har yanzu ƙungiyar ke rike da ɗari da goma sha biyu da babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Na zanta da mahaifin Liya Nathan Sharibu, wanda ya ce har izuwa lokacin da muka hira da shi babu wata hukuma da ta tuntuɓe shi dangane da batun 'yarsa da aka ƙi saki. Ya kuma fara da yadda ya ji bayan samun labarin dawo da 'yan matan. na je farin ciki kuma na yi murna da na ji cewa ana dawo yara amma daga baya kuma sai na zo na ji cewa yata ba ta ciki sai na yi bakin ciki sosai wanda har maman mata su ma an kai ta har asibiti sai da an je a yi mata magunguna kamin ta samu sauki To tun da aka dawo da 'yan matan nan hukumomi sun tuntuɓe ku ko dai gwamnatin jihar Yobe ko kuma jami'an tsaro ko kuma gwamnatin tarayya akwai wanda ya tuntuɓe ku dangane da wannan lamari bayan dawo da sauran 'yan matan? Babu tun dawowar waɗannan 'yan mata dai a cikin hukuma ko gwamnatin Yobe ko na taraya ko hukuma 'yan sanda ko hukuma sojoji ba wanda ya tuntuɓe ni ya yi magana sai dai abokanan arziki da 'yan uwa. To akwai raɗe raɗin suna mini jaje da abin da ya faru. To akwai labarin da kwanaki biyu da suka wuce ake yayatawa cewan an ce an ceto 'yar nan ana kan hanyar kai ta Abuja ko kuma wurin hukumomi ina gasken wannan lamari ina wannan labari ya samu asali. Ni ban ji ba sai dai abokanan arziki suna ta kira na a waya suna kaya ni murna cewa sun ji an sako ta amma ni dai ban ganta ba kuma ni ba wani takamaiman labarin da na ji game da an sake ta. Shugaban ƙasa lokacin da ya karbi sauran 'yan matan da aka dawo da su dinnan ya yi alkawalin cewa yarkan nan ma za a iya ka kokari a ga cewa an dawo da ita da sauran dukan waɗanda kungiyar boko haram ke rike da su amma duk da haka babu hukuma ba wanda ya tuntube ka dangane da wannan lamari babu amma dai na kawai dai na ji maganar shugaban kasa dai game da alkawalin da ya yi akan cewa zai iya kokarin sa ya dawo min da yata da sauran 'yan matan da aka ɗiba. To kadara shugaban kasa ko kuma hukumomi suna sauraron ka a ce ko a ce gwamnatin jihar Yobe ko rundunar tsaro wani sako kake da shi domin su? Eh har yanzu dai ina kira da babban murya a ma shugaban gwamnatin tarayya da na jiha da na taro baki daya su gaggauta su taimaka su kamun yarinya nan a cikin koshin lafiya. Ya za ka bayyana 'yar kaliya? ta talliya yarinya ce karama mai kwazo a makaranta mai biyayya da ladabi a cikin zamantakewaya da jama'a duka. Shekarunta nawa? Shekarunta goma sha biyar. Tana aji nawa ne kuma menene burinta na rayuwa? Tana SS1 kuma Liya ta yi mun alkawali cewa in zan iya dama cewa sai ta kai matsayin medical doctor a rayuwanta. To akwai waɗanda suke bayyana cewa misali waɗanda suka fuskanci tashe-tashen hankali irin haka ko kuma aka kai hare-hare a makarantarsu da suke cewa da su da iyayensu waɗansu suna bayyana cewa in dai makaranta ce sun yafe popo ba za su sake komawa makaranta ba. Ina matsayin ka kai game da harkar ilimi da Allah zai sa ita ma a samu sakota ta dawo. ni matsalan ilimi har yanzu in Allah ya kawo liya za ta koma makaranta. Don akwai kaninta ma yanzu a haka ma yana makarantan a yi. To, ya za ka bayyana rayuwa yanzu haka a inda kuke kasancewa kun fuskanci wannan lamarin? Rayuwa a dabci yanzu komai na tafiya daidai, rayuwa komai na tafiya daidai ba wani damuwa. Kowa sai addu'a ake yi ma 'yata Allah ya Ubangiji ya kawo ta lafiya. Kafin kawo wannan harin ya rayuwa take a dabci. Kamun faruwar wannan al'amari a dabci dai muna zaman lafiya ba mu taɓa yin tsammani ma wa'annan mutane za su shigo dabci ba. Nelson Sharibu mahaifin Liya ɗaliba ɗaya tilo da ƙungiyar Boko Haram ta ƙi saki daga cikin 'yan matan sakandaren dabci. A cikin hiranmu da shi yayin ziyararsa ofishinmu lauya mai zaman kansa Yakubu Salibawa ya bayyana takaicin gaza kama mayakan. Ya zama mana abin mamaki kwarai domin bisa ga yadda al'amura suke tafiya akwai tambayoyi da dama da mutum zai iya tambaya. Na farko maganar su ma'aikatan tsaro ko kuma sojoji ta yaya aka dawo da su ba tare da su sojojin nan ma sun san yadda aka yi hakan ta faru ba na ɗaya kenan na biyu lokacin da aka dawo da su duk da su sojoji suna magana cewa ko cikin dare ne tsakar dare aka dawo da su amma akwai mutane da yawa da suke da tabbacin cewa sun ga sanda aka dawo da su kuma a sarari aka ga shigowarsu iyaye suka zo suka yi murna su karɓi ‘ya'yansu. Abin da ya zama mun abin damuwa da kuma duk wani wanda yake duba al'amura yadda suke tafiya a Najeriya shine maganar furcin da suka yi su kansu 'yan boko haram da suke magana cewa sun ba su haƙurin cewa ba su san cewa ga addinin da suke ba ita wannan yarinya ɗaya da ta rage sun iya gane cewa ta ƙi ta ƙina ta addinin ta canza addinin ta dalilin da ya sa ba da ita ba abin damuwa duka a najeriya shine kullum nakan yi tsokaci akan wannan kuma zan ci gaba da yi idan har ba mu riga mun zama ƙasar da za mu iya duba maganar addini ya zama wani abu ne daban na mutum yana da iko a kundin tsarin mulki ya ba shi dama ya yi addinin da yake so kuma ba tare da an tsawala ko an takura shi ba amma ba tare da tsangwama ba kuma ba mu iya ganin juna a matsayin 'yan uwa ba ne a ƙasarmu Najeriya sai dai mu kawo bambancin addini ko ko mu kawo maganar ƙabilanci to akwai matsala a ƙasar nan ba mu san inda za mu je ba. to wannan yarinya da ta rage a hannun kungiyar ya kake ganin gwamnati za ta iya ceto ta to gaskiyar shine abin da ya kamata gwamnati ta yi shine dole ne ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki na ganin cewa mutanen tunda akwai waɗanda suke magana da su tare da fahimta ana cewa za a biya diya ko za a yi wani abin da ya suke ganin zai zama da taimako a samu an saki yaran nan sun dawo ga iyayensu amma bisa ga bayanin da ake yi su sun nuna cewa in boko haram cewa ba abin da aka basu su ne suka yi wannan ɗauki matakin su dawo da su to amma wannan yarinyar abin da nake so mu duba kuma nake roƙon gwamnati ta duba kuma ta yi shine kamata yi ta tashi haikan a yi ma mutanen nan magana in na roƙo a roƙe su abin da ya kamata a yi a tabbatar da cewa an yi saboda ita ma 'yar adam ce ita ma mutum ce tana da girma da suturar da Allah ya mata matsayin ta yarinya wadda ta je neman ilimi ne wannan abu ya afku da ita ko ya faru da ita don haka roƙon da muke ma gwamnati kuma ta duba shine matakin da ya kamata a ɗauka a ɗauka ai akwai waɗanda muka riga muka sani a lokacin baya da waɗansu ma bisa ko da yake gwamnati bata cika so ta nuna haka ba amma sun yi akwai waɗansu waɗanda aka yi abin da ya dace na ganin cewa an samu sauki a lokacin da ya gabata ko lokacin baya don haka wannan ba zai zama da damuwa ba ko kuma ya zamanto da cewa an saba doka idan aka ɗauki matakin da ya dace na su ainihin shugabanninmu su ɗauki matakin ganin cewa a ga cewa yarinyar nan an dawo da ita kuma su kansu iyalinta ko kuma iyayenta sun ji daɗin yin haka kamar yadda aka yi da sauran matan 'yan matan. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Ko